Bismillahir Rahmanir Rahim. Gishirin zaman duniya, kashi na goma sha bakwai. Harara soyayya ya jefa min sai da tsika jikina ta tashi. Ashe kin damu da ciwon nawa bayan ke kika sa ni kwanta? Ni ma fa na azabta da rashin ka sosai. Da na san gidanka ma da baka zo ba sai dai ka ganni kwatsam. Yi min dariya kawai. Jikin yayi sauki musamman da na zo na ci karo da kyakkyawar fuskarki sai na ji na dawo daidai. Badiya ta ce in gaishe ki da kyau. na bi shi da kallon tuhuma kana nufin matarka ta san da zama zamana kenan ya miƙe yana faɗin sosai ma tare muke gudanar da duk wani abu da ya shafi junanmu kuma ita tana farin cikin shigo ki rayuwarta madam zan gudu ban tashi a makaranta ba gashi lokacin tashi har ya kusa na san ma kafin koma makaranta an tashi agogon hannuna na duba huɗu saura ka jira ni kawai sai mu tafi tare karfe hudu zan tashi kai ya daga min alamar to a wajen na bashi bayan na sa an kama masa ruwa ni kuma na ci gaba da aiki na har zuwa lokacin tashi. Tafa muke muna hira, irin hirar da bamu taɓa yin irin ta ba. Safuwa ya bani labarin matar shi da irin san da yake yi mata, da irin tsananin san haihuwa da suke yi duka, amma bai bani labarin asalinsa ba. maganan matar shi ya gundare ni sosai dan ina jin kishin ta. Mun iso kofar gidanmu, muna zaune akan dakali na dube shi na ce, baka bani labarin ahalinka ba, da musabbabin da ya kawo ka Kano ka baro Azare. Sadiya zan baki wannan labarin amma sai mun yi aure tukunna. Duk wani bincike da za ku gudanar a kaina kuna da dama. Musulunci ya yarda da hakan. Na yi dariya. tunta na mama suka gama duk wasu bincikensa a kanka ai. Shi ya sa ma hankali na ya sake nutsuwa. Duk da ko da an samu matsala ni dai na ji na gani. Dariya na bashi sosai. Sadiya kina burge ni, kin iya tsara magana. To kin amince zaki zauna da mijinki a ƙauye kuwa? Sosai ma, sai dai ina neman alfarma. abin da na ci gaba da aikina. gintsewa waye kafin ya yi zambar ya miƙe ya ce, Da daddare zan zo sai mu yi magana Sadiya, zan tafi. Ki shiga ki huta ke ma, ki gaishe da Haidar da mama. Muka yi sallama da juna ya nufi gida, ni kuma shige cike da sallama. Haka kwanaki suka ci gaba da tafiya shirye-shirye yana ci gaba da kankama ta kowane ɓangare. Yanzu haka ma Safwan sun tafi azara shi da Badiya matarsa. Azari Safwan ne gurfana a gaban Inna da babbansa suna tattauna al'amuran biki. Safwan, Ga kuɗi da aka tara naira dubu ɗari da sittin daga wajen yayyinka maza da mata. Yayar Saliya kuma ta ɗauke nauyin duk abincin da za a ci a biki. Ka ga har rago ta siya. Kawu malam kuma kanin mahaifinka zai gyara maka ɓangaren da za ka zauna. Har an so ma gyaran ma. Inna ta ce, ya magana akwati kuma? Safwan ya ce, mun haɗa akwati biyu ni da Badiya gudunmawar ta kenan. Ita ta sai komai da komai da kuɗin sarƙar zinaranta da azurfarta da ta gada. Inna ta yi tsalle ta jira akan Safwan da faɗa. akan me za ta sayar da kadarorinta da ta zo da shi daga gidansu kalanta dinga goranta wa sadiya a gaba cewa ita ta mata lefan bikinta ita kanta sadiyan ai ba daɗi za ta ji ba habarakiya habarakiya wannan ai faɗa rashin gaskiya ne yarinya ta yi abin yabawar da ya kamata a yabe ta kayan gadon da ba ta siya don ta taimaka wa mijinta safwan allah ya muku albarka duka safwan ya amsa da amin baffa inna ta ce ina kayan suke ko da su ta tafi gidan nasu yarinya furta ki sauka a gidan mijinta sai da gidan iyayenta kai kuma ka amince mata wai sai bayan biki da sati ɗaya ma za ta tare. Safuwa ya ce, Inna, na ga hakan ba laifi ba ne, ta fi shekara biyu bata zo gida ba, ko zan taho saboda rashin kuɗi sai dai in taho ni kaɗai, kuma bata taɓa yi min magana akan hakan ba. Yanzu kuma ta nemi alfarma hakan bai dace a ce na tauye ta ba, duba da yadda ta shige gaba a cikin hidimar biki na Baffa ya ce, Hakan da kai na nuna kai adali ne Safuwan. amma dai ka sallame ta da kayan faɗar kishiyare ko? Safuwan ya so sa kai, A'a, tukunna dai baffa. Amma tunda kuɗin sun samu zan yi mata. Sai da ina so in mata ɗinkunan biki ita da inna kafin lokacin. Allah ya maka albarka. Tashi ka je. Mudi yana ta jele a gidan nan. Rabon da in sa Mudi a ido na ai na ce ga ranar ba. Sai dai iyalinsa na yawan zuwa gurin ita gyatumar taku. Safwan ya murmushi ya ce, Dama gidan Anta Sala zai raka ni can bocin in gaishe ta. Na jima ban je ba. Sai in leka gidan kawu tanku da gidan gwaggo ta sallah. Inna ta ce, Ka kyauta kuwa sosai. Ka je yana ta faman jiranka. Fita yi daga ɗakin bayan ya musu sallama, suka yi masa fatan dawowa lafiya. Yana fita tsakar gidan nasa matan yayyinsa maza suka shiga tsokanarsa. Ango ka sha kamshi, angon sadiya ba da kanka a sare, ka je gida ka ce ya faɗi. Gaba ɗayansu ya bi su da dariya kawai, ya dubi matar babban wansu ya ce, Anta Jamila, wai har da ke? Dariya dattijuwar ta yi ta ce, Ai dole a yi da ni Safwan, mu dai fatan mu Allah ya sa Sadiya ta shekarar da ɗanta a gidan nan. bai san sanda ya ce da ita amin ba ya yi masa sallama akan zai je Bauchi ya dubo anti Saliha yana fita ya ci karo da mudi a cikin motar shikirar Beetle ya ja tsaki ya ce kai tsiyata da kai kafiya nawa tun yaushe nake jiran ka a wajen nan ne ya dariya ya bude mota ya shiga gaba mudi ya ja suka hau titi amma fa Safwan na ji farin cikin dawowa ka azara wallahi kuma ina taya kamar na wannan aure da zakai Allah ya sa kai ma kana da rabon ganin ɗanka a duniya Amin Mudi, amma ni lafiya ta kalau badiya ce bata da lafiya ita ce ba za ta haihu ba gudun kar ta shiga tashin hankali sai na ɓoye takardar da likita ya bamu na sanar da ita dukkan mu lafiya muke lokaci ne kawai wuri ya dubi safuwa ya ce, Aboki a gaskiya ka yi halarci sosai, ka kuma rufa mata asiri da ka rufe mata lalurarta, gashi ita ma ta yi ƙoƙari wajen goyon ka dan ganin ka samu sadiya. Kuma na yi alkawarin idan sadiya ta haihu, badiya zan ba wa yaron kyauta ya zama ɗanta. Mudi ya dube shi ya ce, Nan fa kuma Safwan, kar ka raba da mahaifiyarsa mana yaranka dai kowa ya san na badiya ne ai ba sai ka bata ba gidan ku fa daya idanu ya limshe dan shi kansa ya san ba lalle sadiya ta bashi wannan goyon bayan ba duba da yanda ya ga tana da son yara sai dai yana son jaraba haka dan ya warkar da mikin da yake cikin zuciyar badiya na rashin haihuwa da wayannan tunane tunane suka isa garin Bauchi gidan anta Saliya suka soma zuwa oh mudi idan ka kenan kuma an shaida min a garin Bauchi kamfanin da kake aiki yake Ai ko abinci ka riƙa zuwa ci. Mudi ya sosa kai. Anta a yi haƙuri, da yake ba ko da yaushe nake shigowa Baucin ba. A azara kamfanin yake, kamfanin shinkafa ne. To so ɗinmu ne kawai a Bauchi. Lokaci zuwa lokaci ne nake bullowa Baucin. Ta yi dariya ta ce, Ina sabuwar matarka, yaranta nawa yanzu? Bakwai anti, babban yaron namu yana karatu a makarantar kwana ta Technical Science JSS2. A ah, masha Allahu, shi ma Safwan Allah ya nuna mana lokacin da zai ga jinin shi. Gaba ɗaya suka amsa da amin. Sai yanzu ne hankalin Safwan ya koma kan yara da zumuɗin su. Bayan sun huta sun ci abinci, Safwan ya ce, Anti, na ji abin arziki a gudun mawarki Na gode sosai, Allah ya ƙara buɗe. Anti ta ce, Amin, babu komai. Sati mai zuwa gida ma zan koma gidan ai komai da ni. Allah ya baka ikon zama adali a gare su. Bayan sun ɗan taɓa hira suka yi mata sallama, suka wuce gidan kawo tanko da gwaggwata sallah. Diyayyen mahaifiyarsa ne suka je aka yi zumunci. Sadiya. Wasa-wasa yau saura sati biyu biki na da Safwan. Yau sati biyu rabon da sa sha ido na yana azare. Na yi wani kyau wanda ko a aure na na fara ban yi ba, dan na sha gyara sosai. Magungunan kayan mata kuwa gogo sai ɗarka min su take yi. Idan dai magana sai ta ce wai kishiya gare ni, dole in gyara kaina. Biki ya rage saura kwana biyu, baki fal gidanmu daga gari gari. Daga nagin mahaifina kawu da Anas ne kawai suka samu halartar bikina. Ƙawayena na 'yan amana sun zo daga gari gari su ma. Hadiza 'yar mutan Katsinawa ta ce, To, Allah ya kawo mu a karo na biyu, kuma na ƙarshe da izinin Allah. Haka dai ƙawayena suka yi ta zolaya ta suna dariya, ni tsaba farin ciki fal zuciya ma bana ko iya magana. Washe gari da misalin ƙarfe biyar rana bayan an sako daga masallaci, aka ɗaura aure na da Safwan, dubban jama'a ne suka shaida. Da misalin ƙarfe hudu na yamma kuma dangin Safwan suka shigo gidanmu da akwatunan lefe guda biyu bayan an musu tarbar arziki. Sun ci abinci sun sha lemo, sai kuma aka ɗauki harama tafiya da ni. Abin mamaki neman hawaye ne na rasa sai ma farin ciki da ya mamaye ni. Ni ba yarinya ba ce, an dai min nasiha a gurguje. Ƙawayena da su gwansa ta suka mara mana baya ina hannun dangin Safwan. Mota ɗaya na shiga da dangin Safwan, ina jiyo ihon haidar da na bashi a wajen mama, kuma na ɗan lokaci ne zan dawo in tafi da shi. motocin mu sun harba kan titi sai lula gudu suke yi. samina da mamanta kuwa tun safe suka wuce azare tare da motar kaya. Tafiya mabudin ilimi kenan. tunda nake ban taɓa zuwa Bauchi ba, amma ga aure zai kai ni azari. Azari. dakin amarya ya tsaru sai kamshin amare yake zubawa, komai na cikin falon baki ne da ash, cikin uwar ɗakin kuma komai ash ne da red. Iya tsaruwa ɗakin yayi kyau, kuma 'yan jere sun samu tarba mai kyau. Kaji da lemon kwalba da masar Bauchi aka tarbe su da shi, sannan dangin Safwan suka taya su jera komai tas, musamman Anta Jamila da ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin lamarin. Abin da ya gwanin ban sha'awa. A ranar kuma su ma dangin Badiya suka zo suka yi nasu jiran. Komai sabo Safwan ya mata a mazaunin na kirji. Ya yi bajinta sosai. ‘Yan uwanta kuma suka yi mata karo-karo, aka siya mata kayan aikace-aikacen gida, su ma sababbi dal. Kowane ɗaki ya yi kyau ainin. Shi ma Safwan ya gyara tarakashi sosai. Ya sa babban gado, ga sif, sai doguwar kujera a falo da labulaye kyawawa. Badiya tana gida zazzabi ya kare ita, sai rawar ɗari take yi. Wani irin duhu take gani tsaba kishin Safwan da yake cin kasan zuciyarta. Misalin karfe goma sha ɗayan dare, motocin amarya suka iso garin Azare. Masha Allah sun iso lafiya. Sadiya. Ni dai sai rarraba idanu nake yi a cikin mayafi. Murya safuwan na jiyo, ashe zugar motocin abokan ango ne biye da mu a baya. Gogo ku rike ta a hankali kar ku yi min asara mana. Gogo ta sallata aika masa da dakuwa. Ungwana ka dan nema. Yayi murmushi kawai. Ɗakin inna aka wuce da ni, ta sanya min albarka da auren ma sannan ta ce, Yayi ta sallah, ku kai ta ɗaki ta huta, zuwa gobe za a zaga da ita don gidan akwai girma, kowa ya kwanta ya bacci a huce gajiya dan an gaji. Da ni suka yi zuwa bangare na, sai da ni addu'a sannan na shiga cikin sallama muka shiga ɗakin. gogo ta sallata dan ƙana a hannun gogo Hansatu, suka yi mana ala huta gajiya. Safwan Labarin rashin lafiyar Badiya isar ma Safwan, ba shiri a daren ya nufi gidan su Badiya, Ana cikin cece-kucen Safwan bai yi wa Badiya halacci ba, ya faɗo tsakar gidan. Mata ya gani tili a tsakar gidan. Ya tsugunna ya gaishe su, sannan ya ce, Na zo duba jikin Badiya ne. Yanzu dawowa ta nan na ji labarin rashin lafiyar tata. Zan ga jikin nata. Sai mu tafi asibiti tun wuri. Da hannun maman Badiya ta yi masa nuni da ɗakin da take kwance. Ƙawayenta sai lallashinta suke yi. Ya kutsa kai da sallama cikin ɗakin, suka ido hudu da Badiya. Idanu ya limshe ganin lokaci ɗaya da ta fige ta faɗa. Ya zauna a bakin gadon da take kwance. bai ko kula da kawayenta da suke wajen ba, ya sa hannu ya janyo ta jikinsa, ta shaƙi ƙamshin turarensa, a hankali ta shiga rera kukan da ya rasa ina zai tsoma ransa. Da ɗaya da ɗaya ƙawayenta suka watse daga ɗakin, ya rage daga safuwan sai Badiya. Jikinta ya yi zafi rau. Ya salam, haba Badiya, yanzu abin da kika yi min kenan? Kin sa ƙafa kin shirya alƙawarin da kika ɗaukar min? Kan aure na ba zai zama abin ɗaga hankalinki ba? Gashi tun ba a je ko ina ba kina ta kuka, har zazzaɓi ya saukar miki. Hannu ta sa ta kankame shigam a jikinta, A hankali ta soba sassauta kukan nata, shi kuma yana ta aikin rarrashinta tare da shafa bayanta. Cikin sigar rarrashi yake ta bata magana. Sai da ta tabbatar nutsuwarta ta dawo mata, ta ɗago kanta hawaye shaɓe-shaɓe ta ce Safwan, rayuwa ta amana ce a hannunka. Kai ƙoƙarin zamowa namiji dan goyo da zani. Kar ka wulaƙanta ni. Kar ka ba da da za a wulaƙanta ni. Zuciya ta jaririyar zuciya ce. Tattali da lallaɓa kawai ta sani. Na san kayi min halacci da ka zauna da ni fin shekara goma babu haihuwa. duk da irin gorin da danginka suke yi min. Hanan sai sa ya rufe bakinta da shi, cikin mutuwar jiki ya ce, Badiya kishi ne sa ki zubar da hawaye ko? Iya ƙoƙari kin yi, kuma na yaba. Kin san ƙarin auren da ne baya nufin kin gaza ta ko ina. Wallahi na yi aure ne don buƙatar hakan ta taso min. Amma ki sani ke mace ce tamkar da dubu. Baki rage ni da komai ba. Ba na son uwar gidana ta sake yin kuka. Ki tashi mu je asibiti. A asafuwan na warke, dama fargaba ce kawai ta haifar min da zazzabin. amma yanzu ka karfafa min gwiwa. Je kai kwanciyarka ka ka huta. Cikin soyayya suka yi sallama, kai tsaye nufi ɗakin zaure. budi ya shiga da sallama hannunsa riƙe da ledar kaji da shayi mai kauri a cikin karamin bokitin fenti. Safon gashi a wa amarya da kawayenta. Yana dariya ya amsa, a kunyance ya sallama a bangaren su Sadiya ya miƙa musu kajin. Hadiza ta karba ta ce bar a kira ma Sadiya. Sadiya, muna ta zabga mu kaman ba dare ba, Hadiza ta shigo da leda kaji da shayi ta ajiye ta ce, Sadiya, ki je Safwan na son ganin ki. Dubanta ne na ce, ni wallahi Sadiya kunya su gwagwa nake ji. Kawai sai in wuce su? Munafuka, to su tuni sun yi bacci, ki tsallake su kawai ki fice. A hankali cikin sanda na fice a ɗakin. Na same shi jingina a jikin garu. Da gani na ya zubo min idanuwansa masu karya min kuzari na. Kallon da Safwan yake jifa na da shi na musamman ne. Ni na fahimci inda kallon nasu ya dusa. Barka da dare angon Sadiya. Ya yi murmushi yana ƙasa da murya kamar mai jin bacci ya ce, Barka da shigowa rayuwa ta sadiya. Barka da sabunta min jini da kike ƙoƙarin yi gobawar haka. Ina miki barka da shigowa famulin safuwan Sale Gwarzo. Murmushi kawai na bi shi da shi. Ya matso dab da ni, take numfashi na naji yana katsewa. Na soma janyo shi da kyar. ina ji na kamar wata mai ciwon asma. Hannaye na ya kamo ya soma murzawa a hankali a hankali. Dimi da taushen hannunsa suka sani a wani yanayi na daban. Sadiya ki shirya amsar bebi na gobe. Ki shirya jiyar da ni daɗin ki. Ina marmarin ki Sadiya. Ki je ki kwanta don ki samu bacci hannun da gobe. Ya saki na ya soma ja da baya da baya. Ni kam ina tsaye a wajen ya mai da ni kamar wata posta, har sai da naga kulewar shi. Na sauke numfashin da na ja, na limshe ido tare da shigewa ciki. Washe gari aka shiga buɗar kai. Eh, lalle na san na auri ɗan dangi. Kuma abin sha'awa duk kane da yayi Safwan kamanninsa ɗaya, har da waɗanda ba ciki ɗaya suka fito ba. Anta Salaha ce ta shigo ɗakin tare da Badiya. Ina uwa ɗaki da na suka yi sallama. Anta Salaha kin dawo? Na faɗa da fara'a. Ta murmushi tana faɗin, uwar gidan Safuwan ce ta dawo da ni. Tana son ganin ki tun jiya, amma cunkoso ya hana ta ganin naki. Na bi ta da kallo. Iya mace Badiya ta kai mace. Tsayawar dadi da cikakken kirji kawai zan nuna mata. Fara ce sol ga ta doguwa siririya. Ta sha kwalliya har da jan kunshi. Ta yi sharda ita kamar amarya. yaƙin dole ne mata. Barka da isowa uwar gida. Ke zan yi wa barka da zuwa, da fatan baki fushi da ni ba ko? Da sauri na girgiza mata kai, na ya mutu lakwas, dan ba haka na yi tsammanin ganin bariya ba. Ka Katse min tunani tai da cewa, ga wannan babu yawa, ta gudun gudunmawar kenan. Ta miƙo min leda cike, Hadiza ce ta amsa tana yi mata godiya, anti Saliha ta ce, Abincin ƙawaye da aka aiko da shi, ita ta komai da komai. Godiya sa Hadiza suka shiga yi mata, har suka juya ni dai na kasa ɗauke na daga kan bariya. fargaba ce ta taso min gani nake safwan ya aure ni ne kawai da in haihu mishi kuma saboda tausayin haidar nan take damuwa ta shige ni ina gani su hadiza da su suka haɗa nasu ya nasu suka wuce bayan sun zagaya da ni wajen matan yayyen safwan maza da ma sauran dangin nashi anti sala ita ta dinga yi min bayani dalla dalla ni ba gane komai da kowa nake yi ba bayan tafiya su ina kunshi a ɗaki yayyen safwan suna falo kam har dare Da misalin karfe goma dare na jiyo sallama Safwan, na sauke a jiya zuciya, amma abin mamaki sai na ji na shaki kamshin turaren da ban san Safwan da shi ba. Badiya ce ashe. Hannuna ta kamo, ni kuwa na biyo ta kamar raƙumi da aka har zuwa falo. Ita ce 'yan rakiyar ango. Doguwar nasiha ta yi mana tare da yi mana sallama. Tana fita Safwan ya matso jikina cikin zumuɗi. Ya manna na a yalwataccen ƙirjinsa. Na limshe ido hawaye suka fara kwaranyo min. Ban san na fashe da kuka ba sai dan ji labban Safwan akan nawa yana lallashi na. A daren babu wata hira da ta gudana tsakanina da Safwan. Bayan gabatar da nafila bisa koyarwa addini, sai kaza da madara da Safwan ya baje mana. Ni tsaba sanyi jiki madara kawai na sha. A cikin daren na Safwan ya raye sunna da ni. Sai dai falalle na san na auri jarumi. Awa guda Safwan yana abu daya. Sannan da komai ya lafa ya murgina ya bacci. Sumbatin kalma da Safwan ya dinga nanata min, ita ta sani na kwana cir ina kuka. Ki sama min ɗa Sadiya. Zan baki bebi a cikin daren nan. Ki haifa min kyawawan 'ya'ya. Su ne kalmar da Safwan ya ta min. Sai hudun asuba bacci ya fusge ni, idanuwa na da a kumbure. Sai jiya zuciya nake sauki a cikin baccin kamar karamar yarinya da ta wuni kuka rigima. Sadiya, Sadiya, uwar ‘ya'yana, ki tashi ki sallah, shida har da rabi. Cikin mafarki nake jiyo sautin murya Safwan yana dukan dodon kunne na. A hankali na bude idanuwa na, ban ko kalli inda yake ba, na sauka daga kan gadon na fita zuwa kicin. Na kunna risho na ɗora ruwan zafi, na yi wankan sallah sannan na gargasa jikina. Da sallama a bakina na shigo, yana tsaye a gaban madubi yana gyara tsayuwar hularsa. Kin fito uwar ‘ya'yana? Eh, shi ne kawai abin da na iya ce masa. Bari in je in duba yabadiya ta kwana da jiki, ki jira ni kaki karin kumallo, ina za ta aiko da shi. Fuska ta ya shafa ya fice. Yuu, haka na bi shi da idanuwana da suka cika tab da hawaye. Ina zubar da hawaye ne sallah, Bayan na idar na zauna akan sallaya ina ragargazo addu'a tare da neman dacewar aure. Tashi ne na shiga gyara gidan ko ina na kunna turaren wuta dan tsinke ko ina ya ɗauki kamshi. Na ‘yar kwalliya a fuska ta mara hayaniya. Shadda na saka ruwan goro, ɗinkin doguwar riga, na yafa mayafi, na bushe zuwa cikin gida. Ɗaki in na kawai na shiga, sa'an ta salaya da sa'an ta Murja duk suna nan, amma da alama shirin tafiya suke yi. Farin cikin su ya kasa boyuwa har akan fuskar su, musamman inna wacce ta rasa inda za ta tsoma ni. A kunyance na gaishe sadaka kaina a ƙasa. Cikin fara'a da zulaya suka amsa min, inna ta ce, ‘Yan nan na ji daɗin ganin ki sosai, ide miki maraba da zuwa gidan nan. Dama yanzu muke shirin zuwa wajen naki da samarja da ke shirin tafiya, tunda kin shigo mi komai a nan. Bilkisu ga Sadiya, ai mata nasiha, sannan ki fayyace mata waye mijinta a sauƙaƙe, don ta ji daɗin zama da shi cikin sauƙi da ma abokiyar zaman nata. Anti Bilkisu ta ce, Safwan yana da sauƙi, gashi da ɗaukar shawara. kuma yana da kafiya da taurin kai a bisa abin da ya sanya a gaba don gudanarwa. Yana da haƙuri, amma kuma akwai zafi, musamman idan ka taɓa danginsa. Yana da biyayya da jin maganan na gaba. Yana da wani irin birkitaccen hali, wanda idan ya murɗe to babu mai iya gano kansa. Abincin da ya fi so shine tuwon shinkafa miyar kuɓewa ɗanya da busasshen kifi da man shanu. Baya shan shayi sai kunu, kuma ya fi son mai tsami. Yana da tsafta, wanda a lokacin da yake yaro muka yi tunanin ko aljanu ne suka shafe shi. Matar shi Badiya kuma ni ban san wani hali nata ba, Gare ki Anta Salaha, an zo wajen ku. Anta Salaha ta yi dariya ta ce, Bariya dai tana da kirki da kawaici sosai don ta shanye abubuwa da yawa a cikin dangin nan namu. Kuma ta ba Safuwan goyon baya ɗari bisa ɗari a rayuwar shi ma baki ɗaya. Mu ba mu santa da wani mummunan hali ba. Muna fatan ke ma za ki zama kamar ta kofin ta ma. Allah ya ba ku zaman lafiya ya kawo 'yan biyu su hudu. Suka yi dariya duka. Ina zaune a falon inna sarakan gidan suka dinga shigowa gaishe ta ɗaya bayan ɗaya.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 Taskar Pinkish Lady. Domin ku masu sauraro. Taskar Pinkish Albashirin ku kuce goro. Taskar Pinkish Lady. Kunnuwan ku ku ba mu aro. Labarin mu ya intararo.